barka mu da sake saduwa a wannan yammaci na ranar alhamis wanda shine yammacin sha uku ga watan ramadan shekara ta dubu da ɗari hudu arba'in da shida bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala wasallam wanda ya dace da lissafin sha uku ga watan march 2025 daga wannan masallaci na area 8 da ke nan garki a cikin birnin tarayyar najeriya abuja inda muke karatu a cikin tafsirin alkur'ani mai girma yau insha Allah za mu gabatar da darasi na biyar kenan a cikin suratul baqara za mu tashi daga faɗin Allah madaukakin sarki wa idza qila lahum la tufsidu fil ard ayata 11 kenan go na'am arama ayata 11 zuwa 12 bismillah a'udhu billahi من عمده ونفسه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا Allah madaukin sarki ya ci gaba da cewa wa idza qila lahum idan kuma aka ce musu la tufsidu fil ardi kada ku yi ɓarna a bayan ƙasa qalu sai su ce inna ma nahnu muslihuna mu masu kawo gyara ne ala saurara innahum humul mufsiduna lallai su maɓarnata ne walakin la yash'uruna amma ma ba sani ba waɗannan ayoyi guda biyu sha ɗaya da sha biyu kenan a cikin wannan sura mai albarka ci gaba da bayani akan siffofin munafukai baya ga siffofin da aka ji a baya Allah ya ci gaba da cewa daga cikin su akwai kasancewar idan an musu wa'azi aka ce kada ku yi barna a bayan ƙasa kar ku kawo barna ta kafirci ko saban Allah ko shakka ko kawo fitintunu cikin al'umma ko goyon bayan kafirai da yaɗa ƙarya daga cikin irin ayyukan dai da aka sani a tarihance cewa Yahudawa afuwan munafukai suna yi sai su ce inna ma nahnu muslihuna ai mu duk abin da muke muna yi ne don a samu zaman lafiya don a kawo gyara ku ba barna muke yi ba so muke a zauna lafiya kowa ya yi abin da yake so kada wani ya zagi wani kada wani ya takura wa wani abin da muke fata kenan Allah ya ce ala ku saurara innahum lallai su humul muftiduna lallai su din mabarnata ne walakin la yash'uruna amma basu ma san cewa akan barna suke ba waɗannan ayoyi guda biyu suna ƙara bayyana mana halayen waɗannan munafukai al'imamu al-tsabari yana cewa abinda ake nufi da al-ifsad wato da aka ce la tufsidu kada ku yi barna me yake nufi da al-ifsad yace shine aikata abinda Allah madaukakin sarki ya hana a bayan ƙasa shine ifsadi fi'lu ko al'amalu fiha bima nahallahu wa rasuluhu aikata abinda Allah baya so abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya so Ya yace kaman min tabi'i layi kaman keta dokokin Allah wannan dukanshi yana cikin wato ɓarna, keta dokokin Allah kin gaskiya da makamantansu saboda al-fasad shine canza al'amari daga mai kyau zuwa mummuna asalinsa shine abu mai amfani a lalata amfani shi a mai da shi mara amfani kamar wato yin ha'inci a wajen auna abinci ko sai da abubuwa ga mutane kaman cire amfani daga cikin abubuwa masu amfani kaman haddasa kisa ko gaba ko ƙone-ƙone ko lalata dokoki ko ta da zaune tsaye ko zalunci da duk ire-iren ayyuka irin waɗannan kame da za mu ga al'imamu ibn ashu a cikin tafsirinsa yake faɗi yayin da yake cewa والفساد أصله استحالة منفعة الشيء النافع إلى مضرة به abinda ake nufi da al-ifsad shine abu mai amfani ya juye ya zama bai da amfani a karankin kansa aw bi ghairihi ko bai da amfani a wajen wanin sa wa qad yutlaqu ala wujudi shay'i mushtamilan ala madarati ko kuma dama abin can mara kyau ne wai lam yakun fihi naf'un min qablu ko da bai da amfani a farko yace fal ifsadu fil ardi daga cikin abin da ake nufi da barna a bayan ƙasa minhu tasirul ashiya isaliha madarrata abubuwa masu amfani a mai da su su zama masu cutarwa sai ce kalghish fil asma kaman haɗinci wajen sai da abinci wajen awo wa minhu daga ciki akwai izalatul ashiya'in nafi'a kau da abubuwa masu amfani a lalata su destruction yace kalharb kaman ta da gobara wal qatl lil burra da kashe mutanen da basu ba su gani ba yace wa minhu ifsadul anzima ko ɓata tsari kawo barna a cikin tsare-tsaren gwamnati ko hukuma ko makamancinsa yace wa kalfitan kan kuma ta da zaune tsaye wal da zalunci wa minhu wa ishadu masa'i haka nan kuma ɓata al'umma ka taksiril jahal kaman samar da yanayi wanda jahilci zai yawa wa ta'alimin di'ara ko kuma koyawa mutane badala wa tahsilil kufur ko a dinga kawata musu kafirci su dosa ganin shi a matsayin abu mai kyau wa munawatis salihin da kuma ja'in ja da masu nagarta wal da masu kawo gyara yace wala allal munafiqina qad akhadhu min durubil iftadi bil jami' yace bisa dukkan alamu su munafikai sun tattara dukkan waɗannan rassa mabambanta na barna to zaka tara cewa munafikai sun hada su wani wanda ba su ba tayi yana da wani sashe na barna amma su sun hada duka usul na barna Allah ya kiyaye saboda haka a zamu ga cewa su tana kan mataki guda hudu su munafukai na farko akwai istaduhum anfusuhum sun lalata kansu saboda naciyarsu akan barna na biyu akwai kuma istaduhumun nasa sun bata duk wani wanda ya je kusa da su duk wani wanda ya zauna kusa da su sai sun bata shi kamar yadda Allah yake cewa innaka in tazarhum yudillu ibadaka da yake ba da labari akan addu'a annabi nuhu wato idan mutum ya zama mutumin banza irin munafikai to duk wanda ya zauna da shi sai ya bata shi mataki na uku na ainihin barnarsu shine ifsaduhum bil af'al allati yanshau anha fasadul jami' suna aikata ayyuka na barna wanda sai ya shafi kowa waɗannan sune matakan su sun bata kansu sun bata duk wanda ya kusanci da su sun bata ma wanda yake nesa da su inda ya saurare su saboda ka sai zama barnarsu barna ce mummuna ita barna da aka ambata ana aka ce la tufsidu fil ardh alkur'ani ya ba mu labarin nau'i daban-daban na barna wacce ke iya lalata duniya daga ciki akwai al-ifsad al-aqd wato a samu lalacewar addini shine religious kenan religious corruption ya zama addinin da mutum yake yi ba mai kyau bane kuma yana yaɗa shi kamar irin wannan na munafikai din kamar addinin kafirai kamar addinin yan bid'a duk wannan babu abin da yake in banda lalata duniya kamar da Allah yake cewa anan da ya faɗa mana a wani waje faɗin sa cikin hali, nahali allazina kafaru wa saddu an sabilillahi Allah yake zidnahum azaban azabi al'azabi bima kanu yufsiduna waɗanda suka kafirce suka bar tafarkin Allah Allah yace za mu ɗanɗana musu azaba wata kan wata saboda ɓarnar da suke Ɓarna ta farko kenan barna a cikin addini addinin da ba na gaskiya ba ko addinin bid'a ko addinin bata wannan babu abin da zai kawo cikin duniya illa barna matakin barna na biyu shine al-fasadul akhlaqi shine a samu fasad barna a cikin morality a cikin ɗabi'ar mutane da al'adunsu shine irin abin da mutanen annabi lutu suka yi kamar da Allah ba mu labarin su walutan idqala liqaumihi innakum lata'tuna al-fahishata ma ka sabaqakum biha min ahadin min al'alamin a innakum latatuna ar-rijala shahwatan afwan tatuna ar-rijala wa taqtuna as-sabila wa ta'tuna fi nadikum al-munkar wannan na cikin ankabut kenan ko aga Allah ya bayyana mana barnasu baya ga kafirci da suke yi Allah ya ce ka ba da labarin annabi Lut wanda zo zuwa ga mutanansa ya ce musu ku kuna yin ɓarnar da ba wanda ya riga ya ku a cikin mutane a innakum yanzu ku nan da ta'asunan rijala kuna saduwa da maza kuna yin luwa'i wannan shine cikin munanan ayyukansu na fasadi a cikin ɗabi'unsu Allah ya ce wa taqauna sabila sannan kuna yin fashi yan fashi ne wa ta'atuna fi kuma munkara sannan in kuka zauna zaman fira babu abin shedanci da ba kwa aikatawa a inda kuka zauna Allah yake faɗa yake cewa fama kana jawabu qaumihi illa an qalu i'tina bi azabillahi in kunta minas sadiqin sai Allah yace mene qala rabbin surni ala alqaumil mufsidin annabi lutu yace ya Allah ka taimake ni akan waɗannan mabarnatan mutanen kaji irin barnarsu alfasad ne al-akhlaqi Qur'ani ya bamu labarin alfasadu siyasi wato political corruption a samu al'istad barna a cikin al'amarin mulki da shugabanci Allah ya ba mu labarin irin barnar da fir'auna yi inna fir'auna ala fil ardi wa ja'ala ahlahu shi'an Allah ya ce yastad'ifu ta'ifatan minhum yuzabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum sai Allah ya ce innahu kana minal mufsidina Allah ya ce lalle fir'auna yayi girman kai a bayan ƙasa. yana tozartar da bayan Allah banu Isra'ila ya kashe wannan nan ya raya waɗannan yayi kaza yayi kaza Karshe Allah ya ce innahu kana minal mufsidin lalle fir'auna yana cikin suwa ne yana cikin mabarnata haka Allah ya labarta mana a cikin suratul qasas akwai kuma al-fasad al-iqtisadi shine economic corruption al-istadu fil iqtisad ya zama an samu barnata ya yawaita a cikin mutane ta ɓangaren kasuwanci da tattalin arziki da gudanar da arzikin ƙasa shi ne irin al'amarin da Allah ya ba mu labari game da mutanen annabi shu'aibu su kuma sun ƙware a wajen ɓarna a cikin tattalin arziki Allah yake cewa game da su cikin soto al'araf wa ila madayana kawo shu'aiba ƙala ya qaumi ibudullaha malakun min ilahin ghayru qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum Allah ya ce fa'aukul kaila wal mizana wala tabkhasu an-nasa ashya'ahum wala tas'au wala wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha zalikum khairul lakum in kuntum mu'minin Allah yake ba da labari game da mutanen annabi shu'aib mutanen madiyana Allah ya ce ka ambata wa mutanenka mun aikawa da mutanen madiyana annabin mu shu'aib ya je ya ce musu ku bauta wa Allah ku bar shirka bayan haka kuma ya ce musu haƙiƙa hujja ta zo muku daga Allah Ubangijin Allah ya hana ku waɗannan abubuwa Allah ya umarce ku da ku dinga cika ma'auni Allah ya umarce ku da ku daina cutan mutane Allah ya umarce ku da ku daina ha'inci kuma Allah ya hana ku barna a bayan ƙasa wala tufsidu fil ardi ba'da islahiya kada ku kawo barna a bayan ƙasa a bayan ƙasa ta gyaru sannan akwai kuma wani nau'i na fasadi wanda ake cima alfasadul kulli wanda ya shafi duka waɗannan abubuwan shine wannan dai faɗin Allah wala tusidu fil ardi ba'da islahiha da kuma faɗin Allah wa idza tawalla sa'a ardi liyufsida fiha wa yuhlika al harsa wan nasr wanda zai zo yana yawo a bayan ƙasa da sunan shugabanci ko yaƙi ko na abu yana ɓace kusan komai wannan shine al-fasad ash-shamil zai shafi rayuwa da addini da tattalin arziki da zamantakewa da kasuwanci da makamantan wannan akwai kuma wani al-istad din wani fasadi da Allah ya bada labari wanda yake tasowa daga barna daga laifuffuka idan mutane suna yawan yin laifuffuka to ƙasa tana lalacewa al'amarin ƙasa yana sururucewa shine kuma da Allah yake cewa zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin a cikin suratul rumi. barna ta bayyana a bayan ƙasa saboda ayyukan da mutane suke aikatawa da hannayensu ayyukan bakunansu da hannayensu da sauran gaɓoɓinsu wannan shi yake kawo ɓarna da lalacewa ƙasa al'amari komai ya ƙi kyau kamar da ake gani yanzu al fasadu tilbari wal bahad akwai kuma wato fasadi irin na banditry alharaba kenan wato a samu yawaitan kashe-kashe da kama mutane da cutar da su da kashe hanyoyi irin abin da ke faruwa yanzu a wasu da dama cikin jihohin arewacin Najeriya Allah ubangiji ya kawo mana su Allah ya bada labarin irin wannan barnar a cikin fadin Allah inna ma jazaa'u ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'una fil ardi fasadan lalle sakamakon wanda suke yakan Allah da manzansa suke yada barna a bayan kasa sune irin waɗannan 'yan banditri din sune yas'auna fil ardi fasadan Allah yace an yuqtalu aw yusallabu ba karshen aya akwai kuma al fasad wanda yake faruwa sakamakon yaƙe-yaƙe wanda sarakuna da masu mulki suke haifar da shi Allah ya ba mu labari a harshen wannan sarauniya ta saba'i da ake cewa balkisa wannan Allah madaukakin sarki innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa a a'izzata ahliha azilla wa kadhalika yaf'alun lalle su sarakuna da masu mulki in suka shiga garuruwan mutane suka ci su da yaki to sai sun kawo barna mummuna a cikin garin sai sun mai da makaskanta su zo masu daraja su mai da masu daraja su zo makaskanta wannan shine fasadul a tadmir wal kharab a sakamakon yaƙe-yaƙe akwai wani nau'i na fasadi shi ma wanda galibi yana zuwa ne ta hanyar bokanci bokanci da sihiri shi ma yana kawo ɓarna a cikin al'umma kamar da Allah yake cewa falamma alqaw qala musa ma ji'tum bihi sihru inna allaha sayubtilu inna inna allaha la innahu la inna allaha la yuslihu amal al mufsidi inna allaha la yuslihu amal al Allah baya gyara aikin mabarnata kaga su ma bokaye an kira su da mabarnata duk waɗannan abubuwan da aka ambata idan aka same su a cikin al'umma to za ka ga cewa barna ta gama samun gindin zama aka samu shugabanni azzalumai aka samu barna a cikin tattalin arziki aka samu barna a cikin addini aka samu barna a cikin halayya da al'adu da ɗabi'u aka samu 'yan bandit 'yan wato terrorist sun uzurta wa mutane aka samu yaƙe-yaƙe da lalata ƙasa aka samu ainihin ayyuka na bokaye sun cika gari to shine sai a waye gari ƙasa ta lalace kamar da kake gani kuma Allah madaukakin sarki cikin sunnarsa da ya tsara cewa ƙasashe za su gyaru ba alhalin suna yin ire-iren waɗannan ayyuka zaka sai mun tashi tsaye wajen ganin cewa an yi gyara da ya kamata a cikin ayyukanmu sannan ne za mu yi fatan Allah ya gyara mana mu. inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah baya yi wa wasu mutane gyara a rayuwarsu su sun gyara abin da suke na barna Allah ya kyauta to wannan ayoyi guda biyu suna da wasu fa'idoji daga ciki akwai cewa shi munafurci ashe yana daga cikin manyan barna a bayan ƙasa annifaq munafurci yana daga cikin mafi girman barna a bayan ƙasa a samu mutane masu furta musulunci a baki amma zuciyarsu bata musulunta ba sannan yana daga cikin mafi girman bala'in da Allah zai jarabci mutum da shi shine Allah ya sanya mutum ya zama yana yin barna amma yana ganin barna a matsayin abu mai kyau alladhina dalla sa'yuhum fil hayatid dunya hum yi annahum yuhsinuna sun'a aikin mutum ya ɓaci tun a duniya amma yana tsammana aiki ne mai kyau kaga ma aka ce musu la tufsidu fil ard ku daina yin barna sai su ce inna ma nahnu ne, wa wasu gyara ne to kaga aikin su barna ne kamar yadda Allah ya ce ala innahum humul muftidu Allah ya tabbatar da ɓarna suke amma su kuma suna kallon cewa abin da suke yi gyara ne ta yana daga cikin mummunar jarabawa da Allah zai wa mutum ya wayi gari shi mutumin baya ganin munin aikin yana aiki mummuna amma kuma a ganin shi aiki da kyau ne to babu ranar denawa ke babu ranar gyarawa amma idan mutum yana aiki mara kyau ya san cewa aikin da yake mara kyau ne to kullun yana fatan Allah ya sa ya dena kullun zai dinga ma neman wanda su shi addu'a cewa a taya na addu'a Allah ya raba ni da abin da nake yi na laifuka wannan yana daga cikin sirrin da yasa bid'a in ta riga ta yadu ba ta mutuwa saboda mai yin bid'a shi yana ganin addini yake yana ganin neman lada yake a wurin Allah yana ganin neman kusanci yake a wurin Allah to yaushe zai bari amma shine sabo wanda yake zinubi ya san cewa abin da yake ba kyau ya san cewa Allah ya hana wannan abin da yake kullum fatan shi ya za a yi ya tuba ko bai yi ya tuba ba dai baya jin a jikin shi cewa ya kyau da ka yana daga cikin mummunan barna mutum ya samu kan sha'irin wannan yanayi Allah ka tsare na uku shine bayani akan cewa lalle munafikai suna daga cikin waɗanda ke kawo ɓarna da lalata a cikin duniya sannan wannan yana nuna mana cewa shari'ar musulunci ta zo ne don tabbatar da masalih da kuma hana mafasik tabbatar da abu mai amfani da kora abu mara amfani yadda aka ce su bar barna su dawo su bi gaskiya sannan kamar da muka ambata jiya waɗannan ayoyin suna tabbatar mana da ka'ida cewa ashe ba duk abin da mutum ya ce yana yi ne gaskiya ba yanzu sun ce inna ma na hannun musulihun, mu masu gyara ne su wanda ce mu gyara muke so mu kawo muna so mu kawo gyara a siyasar Najeriya muna so mu kawo gyara a harkar tattalin arziki muna so mu yi kaza mu yi kaza ba duk mai irin wannan awon ne yake da gaskiya ba shi kuma Allah ya ce ala innahum humul mufsiduna kamar yadda Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa da za a baiwa mutane duk abin da suka yi da'awa da an ba mutane da yawa haƙoƙin da ba nasu da ce duk wanda ya je gama alƙali ya ce an cuce ni alƙali zai ce kawai to a dawo maka da abin da aka cuce ka an zalunce ni alƙali ya ce gaskiya ne an zalunce ka ba tare da ya bibiye abin ba to da an ɗauki haƙƙin mutane da yawa an ba waɗanda ba masu shi ba to da haka mu kiyayi masu daɗin baki wanda zai zo ya ce ai mu kaza ne ai kaza muke yi ai mu ƴan kaza ne mu masu ƙaunar talakawa ne sai ka kiyaye su sai an tabbatar da gaske ne abin da suke faɗa kamar yadda nan da suka ce innama nahnu muslihuna wai su masu gyara ne Allah ya karyata su yace ala innahum humul mufsiduna lalle barna suke so su kawo Allah ka tsare mu daga mabarnata ah wannan kuma yana nuna mana cewa da'awar islah turari na cewa mu masu kawo gyara ne tsohon kamfen ne na munafakai tunda da kuma har yanzu duk masu ɗabi'ar munafurci a cikin musulmai za ka ga suna da wannan kirarin wato duk wani wanda yake so ya wa musulunci wata makarkashiya to zai biyo ne ta fuskar cewa yana so ya kawo wani gyara ne a cikin addini ba wanda zai ce na zo ne don bata muku addini A'a zai ce ne ya zo da niyyar ya kawo gyara ko ya gyara wata fahimta ko ya zo da wani abu wani sabon tajdidi a cikin addini wanda da ba a sani ba saboda haka sai a kiyaye sai Allah ya ce wa idza qila lahum wa idza qila نعم Allah ya ce wa idza qila lahum aminu idan aka ce musu kuma idan aka ce musu aminu ku yi imani kama amanan nasu kama yadda sauran mutane suka yi imani halu sai su ce a nu'minu kama amanan sufaha kuna nufin mu yi imani irin na wawaye ala ku saurara innahum humus sufaha ai su din su ne dai wawaye walakin la ya'lamuna amma ba su ma sani al-imamu ibnu kathirin yana cewa idza qila lil munafiqina aminu kama amana an-nas naka ce da munafikai ku zo ku musulunta ku yi imani ku karbi gaskiya irin yanda mutane suka karba ka imanin nasi billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusuli kamar yadda mutane suka yi imani da Allah suka yi imani da manzannin Allah suka yi imani da mala'ikun Allah suka yi imani da littafan da Allah ya saukar wal ba'as ba'dal mauti suka yi imani cewa akwai tashin alkiyama bayan mutuwa wal jannati wan nari suka yi imani da cewa wuta akwai aljanna da sauran abubuwan da mu'mini suka yi imani da su sai ba za mu iya irin wannan Eh, imanin mu kawai mu ji abu mu gasgata ba tare da mun yi kwashanin ba ba tare da mun yi rizinin ba ba tare da mun bincika ba su ba za su yadda su sallama wa Allah abinda ya faɗa daga harsunan annabawa ba sai sun yi nasu tunanin sai sun yi nasu kyan za mu lura an ce annas aminu kama amanan nasu annasu anan amun ne lafzun ne am urida bihi al-khas da sai a iya cewa aminu kama Amanal al-mu'minuna ko aminu kama Amanal al-muhajiruna wal ansar domin su ake nufi amma sai aka ce annas domin lafazin annas wato generic name ne suna ne wanda yake hada dukkanin mutane sawa'un suna da yawa ko kaɗan eh, mutane suna da yawa za a yi ce musu annas mutane hakanan ko mutane kaɗan ne za a yi ce musu annas kai hasali ma ko da mutum ƙwaya ɗaya ne ana iya ce mishi annas ƙur'ani ya zo da irin haka allazina qala lahumun nas innan nas qad jama'u wanda wani mutum yace musu yace musu ai mutane sun tare za su laƙume ku wani mutum ne ƙwaya ɗaya ya faɗi magana amma Allah ya kira shi da suna annas kamar yadda kuma yanzu a ɗabi'ance kana iya jin wata magana a gun mutum ɗaya sai ka je ba da labari sai ka ce mutane suna ta cewa ka Sai mutane ba sa kyautawa kuma mutum ɗaya ne ya abu rashin kyautawa ba ana faɗin haka ba saboda haka ya halasta annas ya zama mutane ne da yawa ko mutane ne ƴan kaɗan kuma mutum ƙwaya ɗaya duk yana iya ɗauka to anan dai waɗanda ake nufi da annas su ne ashabun nabi sallallahu alaihi wasallama min na wal ansar waɗanda su ne suka yi imani suka bi gaskiya as-sufaha'u da suka ce da suka ce wai ba za su imani irin imanin as-sufaha ba as-sufaha'u jam'i ne na as-safihu abinda ake nufi da as-sahihu as-safihu shine al-jahil ad-da'ifur mutumin da bai da ilimi kuma bai da kyakkyawan tunani al-qalilul ma'rifa wanda yake da karancin sani bi mawadi'il masalih wal mabar yana da karancin sani akan abin da zai amfane shi ko wanda zai cuce shi kamar da wasu dai a ce wawa ko sakarai ko mai taɓin hankali yana iya ɗaukan ko sahuhu yana iya ɗaukan wato abinda yake ce ma as-safihu da yawa sai a ce as-sufaha'u to kaga suna kiran sahabbai ne da irin wannan mummunan kira shi yasa zamu ga cewa a cikin tafsirin malam ibnu Jaririn al-tabari da yayin fassara wannan aya sai yake cewa faɗin Allah da ya ce ala innahum humus sufaha ya ce haza khabarun min Allah ta'ala anil munafiqin Allah ne yake ba mu labarin munafikai allazina taqaddama na'atuhu lahum wanda Allah ya faɗi sufufinsa a baya wa wasquhu iyahum ya faɗi kamanninsu bima wasafahum bihi ya ambaci sufofinsu mina shakki cewa suna da shakka game da Allah wa takzibi kuma suna ta gaskiya ce annahun humul juhalu a adyani sai Allah yake bayyana mana cewa suna da tsananin jahilci cewa da ala innahum humul sufa wato suna da tsananin jahilci Fa'u'l ara suna da karancin hankali fi itiqadatihim game da abin da suke kudurcewa wa Allah allati taruha da kuma abin da suka zaɓa wa kansu na munafurci maimakon imani min shakki sun zaba wa kansu shakka Warraibi raibi da kokonto fi amrillahi wa amri rasuli game da al'amarin Allah da al'amarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wa amri nubuwati da al'amarin annabtar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama malam yace wa fi ma jaa bihi min indillahi suna da shakka suna da kokonto game da abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake karantar da su daga daga ubangijinsa wa amril ba'ath sannan suna kai tashin alkiyama li isa'atihim ila anfusihim bima utu min zalika sai zamana cewa suna cutar da kansu ne wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna suna masu cutar da kansu a tsammanin su kuma aikin kirki suke wa wa zalika huwa ainu safai wannan shine tsantsar wauta da sakarci kana cutar da kanka alhalin kana tsammanin abin da kake yi mai kyau ne yace li anna safiha inma yufsidu min haythu yara annahu yuslihu domin wawa shine mai ɓata abin shi a tsammanin shi yana gyarawa wa yudayyu min haythu annahu yara annahu hafazu? yana tozartar da abin da yake tsammanin yana killacewa ne fa kadhalikal munafiqu to haka munafiki yake ya asi rabbahu yana saba wa ubangijinsa min haythu yara annahu yuti'uhu kuma yana tsammanin wai da'a yake wa Allah wa yakfuru bihi yana butulcewa Allah ya kafirce ma Allah min haisu yara annahu yu'minu bihi a tsamanin sa ya imani da Allah ne wa yusi'u ila nafsihi yana muzanta wa kansa min haisu yara annahu yuhsinu ilaiha a tsamanin sa yana wa kansa kirki ne aga wannan shine tsantsar wauta da haka Allah ya ce ala inna hum humul muftiduna lalle su ne mabarnata walakin la ya'lamu amma ba su ma sani ba ba su san cewa a cikin wato tsananin barna suke ba ba su san cewa a cikin ala innahum musufaha ko ala innahum sufa lalle su mawautanta ne walakin la ya'lamu ba su ma sani kamar da muka ambata a darasi da ya gabata game da wannan tsarin zancen Allah ya ce sun ce sun ce sun ce su ba safihai bane Allah ya tabbatar musu da safaha kamar za zamu zo mu ji a gaba game da ire-iren waɗannan sun ce su masu gyara ne Allah ya tabbatar musu da barna sun ce su masu hankali ne Allah ya tabbatar musu da wauta to haka kuma za su faɗa cewa su ba masu izgili ba ne Allah ya tabbatar da cewa su masu izgili ne wannan aya tana tabbatar mana da wato mutumin da ya shiga cikin harkar munafurci to yakan rasa ma hankalinsa ya rasa wayansa ya zama wawa sakarai sannan a lokaci guda kuma ya zama mai ji da kansa yana wauta yana tsakarki amma yana tsammanin cewa shi mutumin kirki hakanan kuma yana nuna mana ɗuguya wato wuce iyaka na ainihin wato wato munafukai da kuma yadda wato yake cikin ɗabi'ar makiya Allah mutane marasa kirki kullum suna siffanta mutanen kirki da mummunan siffa da aka ce su imani kamar sauran mutane sai suka ce ba za mu yi imani irin na wawaye ba kaga yanzu kiran mutanen kirki sahabban nan da wawaye yana cikin ɗabi'ar mutanen banza a koda yaushe suna kiran annabawa za su zagi Allah ma shi kansa su zagi annabawa su zagi salihan bayi su zagi sahabbai su zagi malamai su zagi sarakuna da shugabanni duk wani mutum mai kirki ko wani mutum mai daraja a cikin mutane yana daga cikin ɗabi'ar mutanen banza su zage shi su aibata shi su kwashe mutuncinsa Dan ya wulaƙanta Allah ya ba mu labari game da annabawa irin zagin da aka musu wa kazalika ma na min qablihi min rasulin illa qalu sahirun aw majnun babu wani manzo sai an ci mishi boka ko kuma mahaukaci ko dan tsafi haka sabai suka yi fama da munafikai haka malamai cikin magabata suka yi fama da wawaye ha kuma har yanzu mutanen kirki da sarakuna da shugabanni da malamai da duk wani mai mutunci suke shan jarabawa a hannun wawaye wajen zagi sau da yana da cikin ɗabi'ar wawaye shi shine yawaita zagin mutanen kirki kamar yadda waɗannan wawaye cikin watan munafukai suke zagin mutanen kirki cikin sahabbai Allah ka tsari sai Allah maɗaukin sarki ya ci gaba da cewa wai za wa idza na ladina Na na'am وإذا قلوا إلى شياطين فيهم وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا بعد إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ الله يستهزئ بهم ويمسهم في طغيانهم يعمهون الله يتي وإذا لقوا الذين آمنوا har ila yau daga cikin sufufin munafikai wa idza laqul ladina amanu kuma idan suka gamu da waɗanda suka yi imani qalu amanu sai ce ai mu ma mun yi imani wa idza khalau ila shayatinihim idan suka keɓance da iyayen gidansu a cikin rashin daraja su ne wato shugabanninsu na ƙarna da kafirci cikin yahudawa sai su ce kalu inna ma'akum muna fa tare da ku ba ma tare da su innama nahnu mustahzi'una sai su ce mu masu yin izgili ne Allah ya ce ala Allah ya ce Allahu yastahzi'u bihim Allah yana mayan musu da izgilin su wa yamudduhum kuma yana ƙara ingiza su fi tsuguyanihim a cikin a cikin wato wuce iyaka da suke yi ya amahuna suna masu faɗi tashi suna masu fagamniya a cikin wato ɗagawarsu waɗannan ayoyi guda biyu su ma suna ƙara mana bayanan siffa cikin siffofin munafukai shine mun faɗe ta a baya shine mutum ya kasance mai fuska biyu in ya gamu da waɗannan ya ce ina tare da ku in ya kuma gun waɗancan ya ce ina tare da ku in aka ce ya aka yi muka ji labarin je gun suwa ne sai ce ai ina ina yaudarar su ne ina nuna musu ina ina jiyo muku labarin su ne ai ba wai ina tare da su ne da zuciya ba na je ne saboda wata manufa shine yace yace wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalu ila shayatinihim qalu inna ma'akum inna ma nahnu mustahzi'un Allah yace Allahu yastahzi bihi Allah shine yake musu istihza'i yake mai musu istihza'in su wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahuna to anan lafazin al-istihza da Allah yace yana musu istihza yana musu izgil ina abinda muka fara a jiya game da sifat wanda suke sifat ne nisbiya akwai sifatu kamalin akwai sifatu naqfin akwai kuma sifatu sifatu nisbiya akwai irin wannan cikin alqur'ani nasullaha fanasiyahu irin innama nahanu mustahzi'una kamar irin wannan din kamar irin yukhadi'una allaha wa huwa hakanan sakhira allahu minhum da ire-iren su wanda muka ji ana ci musu mushakala zamu zo mu ji bayani akan su a gaba game da ma'anarsu amma dai a takaice wato Allah maɗaukin sarki a irin nan wuraren yana ba da labari akan irin sakamakon da yake yi ma irin waɗannan mutanen kuma daman aljaza'u min jinsil amal kamar da Allah yake cewa inna ma wa jaza'u sayyi'atin atin misluha, sakamakon mummuna shine mummuna dan uwansa sadakan Allah ce na sullaha sun manta Allah fa nasiyahu sai Allah yayi watsi da su ba wai dan Allah ya manta da su ba dan ya musu sakamako irin abin da suka aikata to haka nan ma Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun Allah zai mayan musu da izgilin su ya bar cikin wato batan su suna faɗi tashi a wata fassara kuma da malamai suka kawo shine cewa wannan bi ma'anar taubih ne taubih ne wato tsananta musu wajen tankiya kamar yadda idan mutum ya yi maka wani abu za ka ce oke kana ganin ka cuce ni to kanka ka cuta kanka ka cuta alalin kuma aikata kai ɗin ya cuta sai dai sakamakon cutar ne ya koma kanka haka kuma wasu suka ce wato kaman a Allah yana ba mu labarin abin da zai faru da su ne alkiyama rana alkiyama za a sa su a yi musu izgili rana alkiyama za a manta da su rana alkiyama za a warware makircin su kamar da Allah yake cewa wala tahsabanna allazina kafaru annama inma annama numli lahum khairul li anfusihim Allah yace innama numli lahum liyazdadu isma karka ya dauka kaga kafirai suna da wadata suna da samu ka dauka wai abinda muka basu wai alkhairi ne muka basu a muna basu abinda muke basu ne dan su ƙara sako dan su ƙara karkacewa su rana alkiyama a kama su da hujja ƙarara to ire-iren waɗannan bayanan su ne malamai suka yi ta yi dogayen zantuttuka za ka gansu a cikin littafin al'imamun tsabari da tafsirin fakhruddin razi da tafsirin imamun kurtubi da makamantansu game da mai ma'anan wannan mushakala allafbiya mun ji cewa da suka ce wa idan halau ila mun ji cewa su sune shugabanninsu na kafirci waɗanda su sun bayyana kafircinsu su ne yahudawa su ba sa ɓoyewa to su ne shayatsinuhu wanda kafircinsu a bayyana yake Allah ya faɗa ƙarara a wani waje cikin sotul hashari alamtar tara ilal lazina nafaqu yaquluna li ikhwanihim allazina kafaru min ahli alkitab Da in asharat da in uh, ukhrijtum janna ma'akum wala in qutiltum lanansurannakum wallahu ya'lamu innahum lakazibuna aga Allah ya faɗa mana ƙarar suwaye su alam tara ila allazina Allah ya ce baka ga waɗannan da suke harkan munafurci din nan ba yaquluna suna cewa li ikhwanihim allazina kafaru min ahli kitab ga ƴan uwansu a cikin barna cikin bata wanda suke kafire cikin ahlul kitabi sune banu nadir banu qainuqa da banu quraiza da yahudu khaybara suna ce musu la in ukhrijtum wallahi in an fitar da ku daga Madina da na nakhrujanna ma'akum wallahi mu ma sai dai mu tare da ku wala in qutiltum wallahi in an yake ku da nan su ku, wallahi sai mun taya ku Allah ya ce a ah, wallahu yashhadu innahum lakadibun Allah yana shi da cewa ƙarya suke la in ukhriju la yakhrujuna wala in qutilu la yansuruna wala nasruhum la yawalluna adbara summa la yunsarun ashahid shine kaga Allah yace allazina nafaqu ya kira su wanda suka yi munafurci ce sun ce wa ikhwanahumul lazina kafaru min ahlil kitabi to har ila yau anan daidai inda yace a daidai fadin Allah madaukakin sarki da yake cewa wa idza khalau ila shayatinihim lafazin khalau ila wannan tabirin a cikin alqur'ani da yazo anan asalin sa yadda malamai suka ambata da cewa za a yi wa idza khalaw bi shayatinihim wa idza khalaw bi akan ce khala bi fulan akan ce kuma khala ila fulan to wanne ne kowanne ne ma'anar shi zaka ce khalau ila wato a yana nufin wanda sai sun tashi daga kan idon mutane babu wani bai ganin su kamar yadda yace a man an fari Allah ai man ansari ma Allah ko fi lahi? to haka khalau ila shayatinihim au ai khalau ma ne? sun keɓance daga su sai su shine ma'anan khalau ilayhim in ku aka ce khalabihi yana ɗaukan wata ma'ana da tafi wannan faɗi ko da za ta iya bayuwa ga wani abu daban saboda haka sai ba a yi amfani da shi ba aka yi amfani wanda zai ba da full ma'anar abin da suke aikace halau ila shayatsinihim sai sun buya sai ba wanda yake ganin su sannan za su magana Allah ya tsare mu daga shirin munafukai a al-Imam Qabari yake bada labari yake fassara wannan aya yake cewa yace ubangiji yana faɗa ne yana ba mu labari a cikin wannan aya cewa waɗannan munafukai suna cewa muminai da suka gazgata Allah suka gazgata littafan Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gazgatawa da harshen su gazgatawa da zakatan su gazgatawa da ayyukan su sai su ce musu ai muna tare da ku har muminai su dinga jin daɗi kamar sun samu karuwa sun samu yawaita adadin musulmai za mu za a samu ƙarin sojoji za a je jihadi amma kuma suna komawa zuwa ga abokan hulɗarsu zuwa ga abokan ƙulla sharrinsu sai a ce musu mun ji labarin kun Muhammadu yau me kuke nufi sai ce ai mun je ne kawai don mu ɓata musu ruwa ai inna ma'akum ai muna tare da addinin ai ku damu waɗancan da muka bayyana a cikinsu mun bayyana a cikinsu ne kawai don mu sa musu shubuha a cikin addinin da suke yi ba wai don mun yarda addinin da suke yi. inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un Allah yace Allahu yastahzi'u bihim Allah yana musu izgili yana mai musu da izgilin su wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun al-imam Fakhruddin Razi a cikin littafin sa Mafatihul Ghaib da yazo wato fassara wannan wajen sai yake cewa akwai daya daga cikin ma'ana guda biyar na wannan na daya anna ma yaf'alu ma yaf'aluhu Allahu bihim jazaa'un ala istihza'i abinda Allah zai aikata da su sakamako ne akan aikinsu. shine wanda muka fara da annal da min jinsil amal ana kiran sakamako da irin aikin shi waje za'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha haka nan fa man itada alaikum fa atadu alai wanda ya muku ta'addanci kuma ya ta'addanci wannan abin da aka ce kuma shi na ta'addanci ba ta'addanci irin yadda ya muku ba a ramuwa wadda hukuma take yi da misali da alaikum haka yi khadi'un Allah wa huwa khadi'un suna yi wa Allah makirci suna kulla makirci Allah yana warware makircinsu haka irin wa makaru wa makar Allah wallahu khairul makir shine irin yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa yake cewa Allahumma inna fulana la'anani wa hadani wa huwa ya'lamu anni lastu bi sha'irin fahjihi Allahumma wal'anhu adada ma hadani ya Allah wani ya zage ni ya cutar da ni ya ce mini mawaki Allah ka san ni ba mawaki bane Allah ka san ni ba la'ananne bane Allah ka la'ance shi Allah kai mishi zambo iya yadda yayi mini kaga alhalin kuma wato ba wai Allah zai yi zambo bakan magana ba amma yace Allah kai mishi kuma za zaka ce wane irin abin da kai mun Allah ya maka tabbas ba irin aikin shi Allah zai yi to hakan kalla hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa alaikum min al'amali ma tuqiquna ku dinga yin aiki gwargwadon iyayen iyawarku fa inna Allah la yamallu hatta tamallu Allah ba zai kosa ba sai kun kosa Allah bai kosawa gaba daya amma min babil mushakalan ne wannan dan mana magana kuma da ke cewa al mushakalan lafziya ma'ana ta biyu cewa Allahu yastahzi bihim saboda cutarwa istihza'in gare su take komawa abin da suke ganin cewa sun cutar da Allah sun cutar da mummai su cutar da addini ba zai cutar da kowa ba sai su ko kuma ma'ana ta uku da anna min asaril istihza'i husulil hawani wal haqarat saboda gaskin tasirin da istihza'in nan da suke yi zai saman musu da wulaƙanta da ƙasƙanta shi ne aka ambatan musu a irin wannan wasu suka ce a al'istihza'u a nan yana bayyana ne a cikin hukunce-hukuncen da Allah ya musu ainihin wato a al'istihza'u billahi bihim an ya zahara lahum min akami fi duniya ma lahum inda Allahi khilafuha fil akhir wato su sun bayyana abin da suke ganin za su samu a duniya amma kuma abin da za su samu a lahira sabanin abin da suke ganin sun bayyana ne saboda ka suna cikin taɗewa tun a nan duniya har gobe alkiyama haka dai malam ibnu abin nan wato al'imamu fakhruddin razi ya ambaci maganganu mabambanta game da wannan saboda saboda haka mu fahimci kamar yadda malamai suka ambata cewa wannan za'i da suke ganin suna yi to kansu zai koma babu abin da za su mora sai dai ya koma kansu a sheikh muhammad ibn salih al yana da wani ra'ayi daban a daidai wannan wajen a inda yake faɗa yake cewa walisi za'u huna fil ayati ala haqiqati istihza'i a cikin wannan ayar a ɗauke shi a bisa haƙiƙarsa yace li'anna li'anna istihza'a Allah bi ha'ula'i almustahzi'ina dalun ala kamalihi wa quwwatihi wa adami ajzihi an muqabalatihi domin Allah da yake musu izgiri a wannan aya abinda haka yake nunawa shine cikar kudura Allah da ƙarfinsa da ƙarfin da Allah yake da shi na ba zai gaza daga mai musu abinda suka yi ba huwa sifatu kamalin huna fi muqabilil musabiin siffa ce ta kamala idan an gwama ta da muqabalar abinda suka yi kamar da Allah yake cewa innahum yakiduna kaida wa akidu kaida haka al al ya ambata ubangiji Allah ya gafarta masa a cikin tafsirinsa daga nan ya bayyana abin da muka faɗa a jiya na cewa sifofin Allah sun kasu zuwa gida hudu akwai sifatu kamalin wanda babu naqas a cikinta sifatu kamalin wanda babu naqas a cikinta akwai sifatu naqasin wanda babu kamal a cikinta akwai sifatun wanda take irin wannan nisbiya sai an gwada ta da wani abu sannan za a samu abin da ake nema wannan ayoyi suna nuna mana wato ƙasƙancin da munafukai suke ciki da kuma yadda suke jin tsoron kar a sanya ya suke ciki Sau da za su zo su gaya mummune cewa mun mummune ne ƴan uwanku amma in suka je gun ƴan uwansu kafirai waɗancan kafirai shayatsinihim ba za su yadda su faɗi magana ana gani ba kamar yadda muka fasara khalau ila shayatsinihim sai sun ɓuya da su Allah ne kawai ke tona musu asiri a ji labarin abin da suke fara sannan kuma akwai tabbatar da siffa cikin sufofin Allah da kuma Allah maɗaukin sarki yana gaggauto da azaba ga ainihin wato munafikai da ire-iren su saboda abin da suke tare da shi na mummunar ɗabi'a da mummunan aiki Allah yana musu azaba tun a nan duniya daga cikin azaba da Allah yake musu shine sanya musu damuwa da rashin natsuwa a zukatansu da sanya musu tsoro da rashin tabbas al'amuransu da kuma yadda ainihin wato suke wulakantar da duk abin da suke da shi na hankali ko na tunani domin su goyi bayan ɓarar da suke a kai Allah ya tsare to bari mu bar shi haka in Allah ya kai mu gobe sai mu tashi daga faɗin Allah ula'ikal ladina ishtaraw ad-dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum aya ta 16 kenan insha Allah kafin mu rufe bari mu amsa wasu daga cikin tambayoyi kamar da aka saba wannan yana cewa menene matsayin salatu tasbih shin ya inganta salatu tasbihi ko salatu tasabih sallah ce ta nafila da ake yi raka'a hudu wadda take da wata siffa ta musamman wadda ake yin karatu bayan an gama karatu a kowace gaba a karanta tasbihi subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar kafa sha biyar a tsaye kafa goma goma goma a dukkanin gabobi saboda haka mutum da ya samu a kowace gaba yana da kafa saba'in da biyar a cikin raka'a hudu yana da kafa 300 asalin hadisin ta ya zo a cikin sunan ta Abu Dawud da At-Tirmidhi daga Abu rafiin akwai isnadi kuma daga sahabi Abdullahi dan Abbas zuwa ga babansa da isnadoji mabambanta a ƙashin gaskiya al'amarin salatu tasbih yana daga cikin al'amura wanda malamai suke sabani saɓani da dade a kai malamai sun karu juna ilimi wajen ingantawa ko rashin ingantawa akwai malamai cikin malaman farko wanda suka tafi zuwa ga raunanta daga ciki akwai dukkanin al'aimatul arba abu hanifa da malik da shafi'i da al'imamu ahmad ibn hanbal duk da yake shi ahmad ibn hanbal ibn hajirin ya ruwaito a cikin amsoshinsa cewa ya hakaito cewa daga baya al'imamu ahmad ibn hanbal ya dawo daga rakiyar raunatawa ya inganta wallahu ala sannan baya ga waɗannan malaman guda hudu daga cikin da suka raunata ta akwai ibnu jauzi shi kam ya kawo ta nema a cikin lissafin hadisan ƙarya akwai al-imamu ibnu taymiya a wurare daban-daban cikin sa akwai kuma a wannan zamanin mutane irin su al-allamatu ibn baz da muhammad ibnu salim al da malaman da daukacin malaman ƙasar saudi arabia Allah ya gafarta musu gaba daya akwai kuma malaman da suka inganta ta tun a can baya ɗin irin al-Imam ad irin al khatibul bagdadi irin alimamu Ibnu Ibn Abi Dawud akwai wannan ma hakimin ne saburi akwai alimamu imam akwai Ibn Hajar a wannan zamanin da muke rayuwa kuma akwai a sheikh albani Muhammad Nasiruddin saboda kuma malamai sun ja tunga wajen ingantawa ko rashin ingantawa abin da ya hasa wasu ba su inganta ba saboda a cikin isnadojin akwai ittirabi sannan a cikin matanin akwai nakara wato wani abu wanda ba a saba ji ba akwai kuma wasu masail da suka shafi ɗaiɗaiwan masu riwaya su kuma da suka inganta da kalli yawan riwayoyin da mutaba'at suka ce dai akalla a ce hadisi ne hasan saboda haka wannan wannan khulasa kenan game da salatu tasabi wato akwai bambancin ra'ayin malamai game da ingancin ta ko rashin ingancin ta saboda wanda zai yi ya sani wanda kuma bai yi ba dama rashin yi shine sani, wanda bai yi ba dama mustahabi ce aka ce wanda kuma zai yi san cewa akwai malamai da suke da maganganu da yawa akan rashin ingancin ta wallahu a'lam a wannan yana cewa ya kamata a dan dinga tsawaita karatun nan ana tashi da wuri wai su daga zaran sun zo daga wurin aiki sai saraka za a tashi <laughs> to wataƙila saboda ana farawa da wuri ne eh awa ɗaya muke yi a karatun kuma mutane mafi yawa kuma sun fi gamsuwa da a fara da wurin kisa muke farawa da wuri saboda a tashi da wuri kowa ya je harkarsa shi wanda mai tambaya ina ganin sai ya haƙuri da abin da ya samu saura kuma sai ya nema ya ji daga baya sannan kuma ya ce a gaya wa limaman tarawihi suna jimawa sosai a sallar tarawihi <laughs> ce da yawan mu tunaninmu baya cikin sallar wannan ne yana da korafi da yawa ina limaman tarawih din su ne to kun ji limaman tarawih ana son idan mutum yana limanci wa mutane ya tsagaita yana daga cikin sunnoni da ya kamata a kula da su shine wanda yake limanci ya takaita dan ya kula da haƙoƙin na bayansa akwai masu shekaru akwai marasa lafiya akwai masu uzurori akwai mata akwai yara saboda haka sai mutum ya takaita ya yi tsakatsaki idan zai yi sallah shi kadai annabi sallallahu alaihi wasallam ce sai ya tsawaita iya yadda yake bukata sannan shi kuma tsawaitawa wani abu ne wanda yake relative nisbi ne akwai abin da ta yi wani ya ga yayi tsawo wani kuma ya ga bai tsawo ba zaka limamai su dinga lura da uzurorin mutane su kuma mutane su dinga hakuri ko dan yayin su ma wataƙila sallar nan da ake magana ba toce awa ɗaya ba gaba ɗayanta tun daga sallar isha ɗin da kuma tarawi din hala ba toce awa ɗaya ba awa ɗaya a cikin wuni na azumi don ibada ina ganin bai yawa ba, bai yawa ba ba ina zuga ba ne, amma ni a gani na ina bai yawa ba kuma in muka lura da yadda muke yin wasu abubuwa na duniya da muke ɓata aure da yawa a kai ya kamata mu iya ba Allah awa guda ɗaya eh, a cikin waɗannan kwanakin don haka dai a dinga dukan jaki ana dukan ana cizawa ana hurawa wannan ya ce malam shi ya halatta ma shi kudin bashi da ruwa don ciyar da iyali bashi mai ruwa wato interest na ruwa na riba mummunan laifi ne jama'a yana daga cikin manyan zunubai wanda gaskiya saboda Allah guje mai kawai shi yafi eh mutum ya nemo ta hanya wanda zai samu abu na halas lafiyayye ya daina tunanin irin waɗannan hanyoyi muna wannan kuma ya ce don mamaci ana iya yi wa mamaci azumin watan ramadan wanda ake bin shi eh ana iya da wasu malamai suna ganin cewa abinda ake biya na azumi wa mamaci shine azumin bakance ko kafara shine yake matsayin bashi amma azumin ramadana suna ganin ba za a biya ba amma Al'imamu imamu al ibn baz ya tafi akan cewa lalle za a biya saboda akwai riwaya da ta zo cikin littafin musulun imam ahmad ibn hanbal wanda karara ta ambaci cewa azumin watan ramadana in ana bin mamaci a biya mai amma wani irin mamaci ne za a biya ma mawa shine mutumin da ya rashin lafiya cikin ramadan ya sha azumi kuma har ya tsallaka ramadana ya warke zaga yanzu lokacin biya yayi domin fa'idatun min ayyamin ukhar lokacin biya yayi sai kuma bai biya ba har ya mutu shine bashi amma wanda ciwo ya kama shi cikin ramadan sai ciwon ya sa bai samu damar warkewa ba to shi yanzu wannan ba a biyo shi ba shi kuma gani Allah sa kun gane bambancin kuma wanda aka ce rama shine wanda ya riga ya warke kamar matafiyi ne mutum ne sai ya sha azumi dan halin tafiya yana kan hanyar tafiyar sai ya hadari sai ya mutu baya azumi rana wannan ramo ba ta wuce ba so da an ce ne sai in ya gama tafiyar ya dawo ko mun gane to haka wannan mara lafiya wanda rashin lafiyan ta yi ajalinsa to azumin da ya sha a sanadiyar wannan rashin lafiyan baya cikin abin da za a biya mishi domin bai warke ba amma wanda ya warke sai wani uzuri ya hana shi ya biya ko sakaci to shine idan ya mutu sai mazowan shi ƴaƴan shi ko wasu na kusa da shi sai su biya mishi saboda bashi ne akan sa cikin haƙoƙin Allah za mu saurara na insha Allah sauran tambayoyi ina ga mun kai darasi na gaba Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid ربنا آتنا في الدنيا حسنة hasana الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب amma عما يصفون وسلام ala المرسلين والحمد لله رب العالمين